Madala masu sauraron shirye-shiryen studio Kalangu barkamu da warhaka barkamu da kasancewa kuma cikin shirin namu ko mu ce muhawarar tamu ta yau. Muhawarar studio Kalangu shiri ne wanda yake batu a bisa kan al'amura da suka shahi rayuwa musamman ma kamar al'amarin da ya shahi zamantakewa, siyasa, kiwon lahiya da dai duk wasu abubuwa da suka gibinci rayuwarmu ta yau da gobe. Sannan kuma shiri ne wanda wato ake saurare shi a da biyu a ƙasar niger wanda suke hulɗa da studio kalangu cikin jihohi guda takwas kenan na ƙasar niger mudu'in shirin namu na yau shine wadataccen cimakar abinci a departamentin kance ko mu ce gundumar kance mahimmancin tanado wato abincin albarkacin gona Gundumar Kancede ta cikin jihar da tana dauke da kimanin al'umma 399,181 wato kamar yadda ƙididdiga ta ƙasa wadda aka yi a shekara ta 2012 ta nuna kuma wannan al'umma tana fama da matsaloli da dama musamman ma kamar matsaloli da suka gibanci wato abinci na ci wanda kuma da dama al'amura ne suka haddasa ta shine cewa aka ɗauki misali kamar karancin wato gonakai na noma da zaizayewar ƙasar ta noma akwai wato karancin ruwan sama da ake samu nan da can sannan kuma akwai karancin abin hannu da yake da mutane suke ɗauke da shi ko kuma karancin kuɗin kashewa da rashin aiki na matasa da yake karuwa wanda kamar ƙididdiga ta ens ta nuna a mutum ɗari kenan an samu eh, marasa aikin yi eh, goma sha bakwai da hudu cikin ɗari kenan domin fuskantar wannan matsalolin da al'umma take fama da su da dama daga cikinsu sun zaɓu don karan kansu hanyoyi na huta musamman ma wasu sun ga hanyar zuwa tabada da ita ce mahuta waɗansu kuma su sai da albarkacin nomansu domin su fuskanci waɗannan matsaloli me ya kamata wato shekarar bana a ce an yi ganin cewa da damana ta bana ta nuna alamun cewa akwai albarka sosai domin samun ingantaccen abinci na ci ko kuma wadatar abinci a departamentin na kance ta hanyar adanan abincin da aka samu a wannan shekara ta bana. Domin amsa waɗannan tambayoyin namu da ma sauransu mun gayyaci malamai kamar haka. Mun gayyaci wato wakili na ma'aikatar gidan gona ta kance sai dai a lokacin da muke shirya wannan shiri su nuna ce mana ba su da dama muna tare kuma da wato eh, shugaba na manoma malam habibu makana malam habibu barka da haka. Barka Habu Sarki Sale. Mhm. Kuma muna ɗauki hallo a gayyatattun namu muna tare da Alhaji Manzo Kasim eh, shi ne dai wato babban ɗan kacare kuma yake wakiltar ɗan kacaren. Alhaji barka da warhaka. To barka dai muna layya Abu Sale. Sai kuma muna ɗauki da ɗaya daga cikin tsahin ɗan tabarada wanda shi ma ya yi lokacin shi na sai da cimaka domin ya tahi tabarada wanda ake ce mishi Mamman Sani Habu. Malam Mamman barka da warhaka. Barka dai. kuma mai gabatarwa ni ne Habu Sarki Sale a bisa kan inji muna tare da Malam Nasiru Abdu Sale. To yanzu zan fara daga kai wato shugaba na manoma Habibu Makana ko kana iya gaya mana a halin yanzu daminar wannan ta bana wato yaya ta kasance. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To Habu Sarki Sale ina mai godiya. da wannan gayyata da kai mana na to bana dai alhamdulillah kamar da muka samu bayanai ko kuma da abin da yake na zahiri wanda yake da akwai damana alhamdulillah ta yi kyau sai dai abin da ba a rasa ba ba damana ba taba zauwa ba babu wani abu mai amma a jimilce dai sai mutu ba gama alhamdulillah damana ta yi kyau a cikin ƙasar kance mm-hmm. To yanzu a kamar matsayinka na shugaba na manoma a wannan gunduma ko mu ce a nan mata mai wato wasu irin e, al'amura ne wato suke sawa ma manoma da zaran abinci ya yi kyau sun yi kala an adana kuma sai a saida shi menene ma yake kai su ga wannan al'amarin. to kamar dai eh, yadda ka hodi kasan shi manomi in kaci manomi kamar ma'aikaci ne na gwamnati ko wani abu bai da wani aiki wanda ya huce wannan noman kuma duk wasu bukatu nashi halau a dangance da wannan noman da yake suke yi idan dole wani biki suna duka wani abu na dangi wanda ya samu da wannan noman ne ake shi ke kawa wani bi ka gani da kaka talaka manomi ya sai da kayan shi to a wani hali suke tsintar kansu da zaran sun sai da wannan abincin eh to gaskiya mafi yawa in an sai da abincin akan samu in rani ya shigo a shiga cikin wahalhalu saboda yayin da za su sai da abin yana a rani za su sai da shi kuma yayin da za su sai lokacin da shi kuma ya yi tsada kaga dole wani bi ta kai mutum ya tafi ta ko kuma ya shiga inda inda to yanzu alhaji manzo kai ne da babban dan kacare a wannan gundumar ta kance sananne ne a ko ina To a yayin da ku kuke sayan abinci yaya ne ma kuke tsaye da farashin sayan abincin da zaran wato kaka ta yi? Yawa, e, eh, lalle muna tsaye da farashi daidai wa daida. Eh kuma in an ɗan kwana biyu farashin yana ɗan ƙara hawa wani lokaci kuma ya ɗan sabka. e suna zawa su kawo mana mu saya. Eh, kaɗan kaɗan haka kuma wani lokaci su kawo shi da yawa. wani lokaci kuma ka gani babu shi ma a kasuwar sai mun wani wuri mun siyo eh. bayan kun saya kuma wani lokaci na zuwa har ila yau wurin ku ake komawa a saye yaya kuma kuke ba su farashin saye tunda su suka sai damu kuma su komo su saye eh lalle akwai lokacin da za su dawo wurin mu su saya ko kuma sa su ɗauka bashi ma duka ana yin haka nan eh amma duka dai muna taimake taimakekeniya tsakanin mu kakin na ci kahin na iri duka muna saida musu tunda mu muka san irin wanda za a saida musu wanda har za su kai su shibka akwai lokacin da za su zo neman wake na iri mun san irin wanda za su saya wanda zai yi anan kuma hatsin ma mun san wanda zai yi anan ba za mu yarda mu saida musu ba wanda bai yi anan amma in mutum na ci ne wannan wanda muka so ma daga najeriya muna iya saida musu eh amma idan suka zo neman na iri to ko babu su babu shi a hannun muna cewa kudin dakata mu ta inda yake muje je mu samu musu wanda zai yi a nan. lalle mun san hatsin nan he'na eh da wani hatsin bakin birji da wani hatsin eh, tudun aguwa dan buda duka irin namu ne amma ba ta yi wa mu je mu so musu hatsin najeriya wancan wanda yake da tsawon nan sosai kamar irin hatsin wajen dan bata bai yi anan Eh. to yawancin lokaci ana wato cewa 'yan kacare su ne suke sawa ma wato manoma su faɗa wani hali sabida da zaran sun kawo abincinsu ku ne kuke karya kuɗin ku saya don sabida babu yadda za su yi idan kuma rani ya yi sai ku ɗora kuɗi a yadda kuke so to lalle ba ni iya cewa a'a ana yin haka nan ma amma kuma ba haka take ba Eh, yadda muke akwai taimakekeniya tsakanin mu ka yarda na yarda ne haka muke kasuwancin mu su da kansu in mun sayi abin nasu yadda bata kamata ba ta suke basa saida wani sai aji nashi ma wani sai koma gida da nashi in halka kaga wani ya saida a wulakancan nan to ya ga abin baddama ne ko yana da wata sabga ne ko kuma yana da wani uzuri eh amma da nace maka taimakekeniya ce lalle muna taimaka musu sosai da sosai eh tunda za a zo a ce Eh, yaro na bayanan ya yi bulaguro ya dai ta burada ya ce zai aiko mini kwanan nan kwanan nan sai su amshi buhu guda eh wannan shi ma sai ya zo haka ya baka daɗin baki sai ya gani abin bai samu ba halka ka ta yi lokacin da zai baka abin kuma lokacin nan abin ya faɗi sai dai ka dangana ka amsa eh kaga kenan mu ba irin na da ake cewa a bada buhu ɗaya bane ba a bada buhu biyu a abin da ka saya shine zaka bada eh mu tsakaninmu da su gaskiya abokan mu ne sun san yadda muke tafiya da al'amuranmu ba ma bata tsakaninmu eh ya ce tsakaninmu da manoma to eh, malam mamman sani wato kai dai eh, ka saba ta burada eh, kuma yawanci da kaka kuke zuwa ko an sai da abinci to a wani hali ne kuke tsintar kanku da zaran kun sai da abin da kuka noma kuma kun tahi ta burada to hakikanin gaskiya dai idan har mun sai da abin da muka noma da kuma turkiya da muka yi ta dabbobinmu muna kulle kudinmu ne ga baki daya sai dan abin da muke barawa iyalinmu wani sa'in sai mu kulle duka sai mu tafi can neman abin duniya waje don saboda ni zuwa na tabarada na farko na fita ne da sama da jika 280 a jihuna alhali kuma kudin mota kaɗai bai shi jika 80 ba ni da zumai in na je ne zan kama wata 'yar sana'a to gaskiya hakikanin gaskiya na je naga irin rayuwar take faruwa a can kawai ni ma sai na fara shiga duniya ta ina neman aiki tunda aiki a can kusan birjik ne sai ka gaji amma yana wuya in kai bako ne sai dai kuma ka riga ka saba ka zama ɗan gari to mafi yawa kana mamanta da gida wai albarkacin gona ne ka wannan kuma an samu lokacin da ka tahi kuma an mai doka ya wani hali ka ka tsinci kanka ka komo gida wato ba madu ba sa to hakikanin gaskiya masifar duniya ta sha ni dan saboda har na ce mai uwana sun tsane ni kuma duk da sun gwada min ne tsanar dan abin da na kawo ko in ce tun a sama hanya nake ta fama yadda zan yi in gutsuro in iso gidana iyalina tare da wani dan abu sai dai hakikanin gaskiya iya abin da na samu ta hanyar da ake kawo mu ana lalube mana sauran kuɗi bayan haka kuma ɗan taimakon da ake bamu wasu ke yi mana daɗin baki a ciki su ce su ma suna son nasu bayan in ka hana ma wasu sai su sai da ɗan abin da suka samu su koma saboda ka tafi ka bar gida watanni da yawa an kamo ka an maido ka an baka ɗan abin da in ka zo baka sati biyu ba sai ka ga gwara ka sai da wannan ɗan abin da ka samu watakila ya ka samu ka zo gida da wani abu wasu kuma tun a nan suke koma don ni ko yanzu na koma aka kamo ni abin da aka bani sayarwa zan yi in koma ta To, eh, malam Habibu, kashi dai yadda eh, ‘yan uwa suka faɗa musamman ma Alhaji Manzo da yake wakilin dan Katare ya ce kuna kawa wani bi an kuma su kuna saidawa ma yadda dai hali ya kama. ko kuma manoma a matsayinka na shugaban manoma menene ka gani yato babban mishkila ma da take kawa shi manomi ya je ya sai da wannan abincin nashi ba tare da cewa ba ya bar shi ya samu babban daraja to kamar inda na gaya ma manomi eh, bai da wani abu wanda ya huce wa shi wannan noma an bukata ta kama shi dole ne ya sayar amma kamar akwai da tsaruka da ake yi yanda abun yake zo ma talaka da sauki to ban sani ba yanzu ma kuma muna fatan a yi haka nan akwai yayin da kamar gwamnati ke ɗora sikeli a lokacin nan talaka zai kawo kayan shi kuma ya sai da shi da daraja kenan ya sai da daraja yana zai samu kuɗi kamar ya sai da kayan shi da rani to raman lokacin mamman ce ma muna fatan allah ubangiji ya sa wannan bana ma wannan sikeli gwamnati ta dora shi don a taimaka ma manoma su sai da kayan su da daraja alamazu kaji sikeli da kacare suna zuwa daidai eh kwarai ko kwarai ko ko mu muka ga sikeli nan an dora shi maza muke mu je mu sayo a ƙauyuka inda su manoman ba sun iya ba samo shi sai mu sayo mu ma sai mu bi sahu eh haka muke yi mu ma mun hiso a dora sikelin nan mun hi samun alheri in aka dora shi eh. wato idan akwai sikeli ku kuma kuke zuwa can ƙauyuka ku tar da manoman ku sayo a wurin su sa'anan kuma ku ka a sikeli eh lalle kai muna taya kasuwoyin ƙauye nesa inda su manoman ba sun iya ɗaukowa daga can ba su za su ɗoro a mota su tsawo to mu muna iya zuwa mu sayo mu kawo inda ke da sikelin dan ko sikelin ai ba ko ina ke da shi ba kenan garuruwan da suke da sikeli sai mu tai nesa sai mu je mu sayo sai mu kawo sai mu zo mu bi humu ma eh muna yin haka nan kuma mun son a dora sikelin ko da yaushe fatan mu a dora sikelin nan in an dora sikeli to kowa zai samu baki rabansa tuma da a masu sauraron mu tare da gayyatattun namu yanzu za mu shiga cikin kishi na biyu na mahawarar tamu. Amma kakin mu ci gaba za mu saurari hira da muka yi da wato mamman ma'aru wato mai gwani ne, mamman ma'aru ne, gwani ne wajen wato ajiya da adanan abinci saboda ya yi fice bai taba shiga irin matsalolin nan ba ganin yadda yake adanan abincin shi zai gaya mana a cikin hira da muka yi da shi yadda yake adanan da wato eh, mahimmancin ishi wannan adanan sai mu saurare shi mu ji a game da cimaka ta amfani haka an mun same shi yadda muke saboda kwarurruka ka samu nan lokacin yayi na farko muna zuba a jirkoki in kamar wake ne rihi mu ajiye budo kenan budiddika hmm. eh, muna zuba a ciki na daya muna rumbu a sa hatsi dawa wake ma ana sa shi a rumbu ko a gida ko a daji amma an a daji bakin gari haka ana yin su ana sa saboda kan lokaci yayi kanan ka aje shi a hili wani kwarurruka duka za su cinye kuma in kana da dama kana da dan guri kana sussuka shi ka zuba a bahu ka samu guri mai kyau ka adana kima amma kuma wannan ma bai zama buhu na leda in ka sa a ciki ka na sa da magunguna haka lokaci lokaci kana juya shi ma lokacin cin yayi yana rage asarar abincin amma in baka yi baka nan ka aje ko a hili cikin damuna ne ka aje a gida ko a gona haka to in ka ta sussuka mai ko wanda mai yayi tiya goma ko tiya biyar ko bakwai sai ka samu hudu uku kaga bi ba ka ji kusa da muke game da kamar dama gidan gona suna ba mu horo a kan abin da za a yi suna an ƙara mana to mu akwai kusa'o'i namu na gida da muke yi adano na amfani da ake yi saboda gaba shi in kai adano kenan akwai lokacin da za ka bagaci abin to ka zo ka ɗauki a lokacin da aka yi shi ka ɗauke shi ka je ka saida kenan ka ga gaba bakka da shi in ka tashi hallohi ne za ka yi a ƙanika ko ba ka ba amma in ka adana kenan gaba ka yi zai wa amfani to ka ji abin da samu ke adana shi a lokacin da aka yi samu amfanin ka ka ɗauke ka kai kasuwa ka saida sai da kai abin ka dan ka ci ka je ka saida kenan gaba har ka shiga cikin haula'i ko yanzu ka ga lokaci haka ka yi ka dauke ka je ka san da yan katare da arha lokacin nan kana son kuɗi kenan an lokaci ya sun sai dama da tsada kuma baka da kuɗin sayan ka zai ga cikin wani haula'i tunda in ka sai da musu kai lokacin da ka sai da musu in suka ta sai da ya sallimka kenan kaga abin biyi ba kenan ka adana kayanka kai haƙuri kenan kai zai wa amfani gaba kenan wannan za a ce kai ta gaba da kai da iyalinka dai hankalin ku kwance amma ka riga ka saida to hallo gurin su zaka je dan abin da ka samu kana aunawa kenan ka saida musu in dari ka saida musu jika zaka saya amma yanzu da yake jika har jika da wani abu ana sai kaga lokacin na har in tamanin ai ka sai da ga yanzu kuma an ka koma abin da kake sayin shi kenan kaga biyi ba kenan sai a lura a gane mutum yake wa kan shi ya mulle ni ko ba haka ba To, eh, Malama Habibu ko president Habibu, kaji dai yadda wato ma'aru ya hudu a game da yadda ya kamata a ce an yi tanadi abinci wato ba a rika banza tashi ba da duk hanyoyin da ya kamata abu ya zamanto dai lokacin an yi wani kwari wani abu bai bata shi ba. to madala habu yadda mu ya hodi daidai ne mu ma muna jan hankalin mambobinmu muna musu horo da yadda za su tsara su ajiye kayan su tana da kayan su kasu banzatar da shi to yanzu kakin nan kin wai eh, wato mm, eh, shi yadda yake tanadan abincin nashi menene ka gani muhimmi ko abin koyami a game da shi hirar da muka yi da shi kakin dai mu tambaye ka zuwa tunda za mu tambaye ka yadda kuke yi domin su kansu manoma 'yan uwanka su koyi fasa'a ta adana abincin ba tare da an banzatar da shi ba to wannan kamar yadda ya haɗi wajen adanan duka da ya zana gaskiya ma ko mu horon da muke ma mu su ne salman da wajen eh, adanan kamar da kace akwai tambaya zaka mun kamun tambaya zan baka amsa yanda ai muke yi yanda ba zan bazatar da kayan su ba insha mm. Allah mm. to eh, me za ka faɗa a game da hirar da ma'aru ya yi a game da yadda ya kamata a tana da abinci a matsayin kan ɗan kacare ta ma'aru na ji daɗin ta eh, a adana shine abu mai kyau mu kai da mu da su duka dai dan juma ne da dan jimmai eh mu yan kasuwa ne ko in ce ni mambar ne na kungiyar yan kasuwa eh kuma trezore ne ni ma eh kun gayyace ni eh, in ba ku hasken wannan abu to lalle mu da manoma akwai lokacin da suke kawo abincin kasuwa sosai ga yana har sama sai akwai kuma lokacin da za a wayi gari kasuwa babu ma abincin sai dai haka dai haka dai haka to da mun ga wannan da mun ga wannan abincin ya yi karamci a kasuwa kuma mu ne sati mai zuwa sati ɗaya biyu mu ne mai zuwa mu nemo shi da inda yake kuma mu kawo kasuwai kuma abin haye ba su mamaki eh. to yanzu kamar wata hulɗa ce tsakanin ku da su kansu manoman da zaran rani ya kenan abin hannun su ya kare yaya ne hulɗar ku take ai lokacin kamar a ce da kaka eh, ana lale lale lale ana huskantar juna idan rani ya zo yaya hulɗa ku take to shi ne hudar wannan tamu ta makekeniya kamar yadda tururuwa take yi da tsuntsuwan nan in kaka ta yi tana tsuntsuwa tana naso mata tana wawusa kuma in rani yi ita kuma sai ta yaso gidanta sai sai su dauka haka muke da su mu ba saya muke mu ba a'a mu masu saya ne dan mu saida eh in muka ji wannan kaso ya fi kuɗi sai mu kai in muka ji can din kuma ya fi arha sai mu sayo mu kawo gida mu haka muke tsakanin mu da su abokan juna ne wata ran mu ba su bashi wadannan kuma su saya da kuɗinsu su haka muke da su ya nuna cewa wani bi sai su saida da ɗari kuma an sun zo saya sai a saya kamar jika a'a wannan ya danganta daga wa'anda za su saya su aje wannan ku ba 'yan kasuwa ba ne ba masu saya su aje sai ya kai jikar wannan in ka bibiya su ba 'yan kasuwa ba ne ba ɗan kasuwa bai iya aje abin shi haye in yayi wata ɗaya ma ai ba cikin yanda yake so ba ne ba in dai kasuwa ne wannan ko nawa ke gare shi bai iya saye hatsi dai ya aji shi eh ban ce maka ba dai wake gyaɗa hmm. wannan ana iya saye aji amma an kaso yanzu da yake ra ya sayi wani hatsi ya aji shi hmm. dan ya sai da ya ci riba ai musulunci ma bai yarda haka ba hmm. eh ko mu bai yarda haka ba wallahi wanda magama na haka nan mun dauke shi a sakarai wallahi ba mu irin wannan amma dai mun san dai mu sayo kahin dan lokaci kaɗan mu sai da an haka gan mun rike shi bai ya dade a wurin mu bai sai bane ba mu zamu yanda muke so ba eh in kuma mun ga yaki sai lawai mu kai wata kasuwa haka muke tsakanin mu da su sun san mun san su abukan hudan mu ne su Eh. na manomi an ya zo baya da cin gobe ba na yau an ya ganku kuna wata iri tsakanin ku kuna iya bashi buhu ko zakaka an yayi ya maida ko ko. Wannan muna yi kwarai kwa kwarai kwa ko ka ce a baka hadda kakan muna bada ko ka ce ka yana wani wuri yana neman kuɗi zai aiko maka muna bada yanzu haka ba sa kilgu ba in zana ma sa zane wanda zai ce dan shi yana Alje wani yana Najeriya. ya ce zai aiko mishi ya ce ma har ya taho inda ke da rezo ya kira shi abin nan ya neme shi bai same shi ba a rezo bai cikin rezo muna ba su sosai makwa eh wannan muna taimaka musu sosai su ma kuma suna taimaka min da in sun zo da kayan wani lokaci sai su sai da mana hmm. to akwai wani kaman gargadi da kuke ba su na cewa su san yadda za su rika yi suna adana abincinsu eh kwarai eh, kwa sosai ma abin da muke gaya musu na ɗaya da cewa ku ne masu sayan abincin eh, nasu su adana kuma bayan sun adana su rika kawo abinci tsabtace mai kyau in har ba su kawo ba mai kyau ba mu sai sai mutum ya kawo mai kyau in gujiya ce sai ka bare ta da kirki in mun ganta da kwamso ba mu sai in hatsi ne in muka ganshi da irin wannan su suka ta inji da itatuwa a ciki sai mu ce to gobe in ka kawo irin wannan ba mu sai eh, kaya masu kyau muke sai kuma mu ma su ne muke saidawa eh. to mu sani a matsayinka na dan tabarada wanda ya yi amfani da albarkacin gona ya saida domin zuwa tabarada kuma ka nuna cewa ka dan huskanci matsaloli tare da nadamar sai da wannan abincin to mine ne kake gayawa a bakkan kama yan uwanka waɗanda suke da niyya irin taka na cewa kamar bana da damana ta yi kyau su saida domin zuwa buɗa kuɗi ƙasashen waje musamman ma arewa haƙiƙanin gaskiya in ka tsayar da naka ka tattala to shine zai sa ka ganewa rayuwa dangance da saida abinci ni na saida na sha wuya na ga masifa na ga wahala sannan kuma na ga tozarci sosai a kasashen waje don haka kiran da nake yi duk mai niyyar ya sayar da abin da ya samu domin ya fita ya je ya kara sha hira da wasu abokai na nuna musu cewa wannan hanya ba daidai ba ce. a to shi mai niyyar abu bayan da za ka yi ka gaya mashi a karo na farko sai ya je ya ɗanɗana amma wasan in sun je da kafar dama he gani sun makale a can ma sun mai da can gida ne to inda ake samun matsala ko bar gida gida bar shi saboda duk daɗin da zaka ji kasar wani hakikanin gaskiya bai kai na kasar ku ba saboda kasar ka ko da baka da ko biye a garin ku in ka tashi to sabga da abokan arziki da kai za a yi suna ne mutuwa ne arme ne da kai za a haɗa a yi to yanzu kamar misali mamman sani makwabcinka ya yi damanar shi ta yi ta bada da kyau kuma ka ji shi yana shawarar shi ya samu ma jari na zuwa arewa wato menene ma za ka gaya mishi to da farko dai zan shawarce shi kuma zan gwada mishi ayar da ta sabka saman kaina idan kuma ya kiya niyyar shi ce abincin shi ne amma amma da son samu ne zan iya samun hukuma in je in gaya mata na wani ga duke da ya samu amma fa yana shirin sayarwa ya je fita yawon tozarci don zan iya cewa yawon tozarci ba yawon neman kuɗi ba ne ba ke zuwa gaskiya tozarci ne yawa zan iya ba shi shawara iya shawarar da zan ba shi na kai ya tahi ya tsaya ya duba irin abin da ya faru da ni duk da ma dai wasu suna samun da yawa amma fa zan yi iyayi na in hana shi in ko ya kiya to haƙiƙanin gaskiya ina so hukumomi su kama mana su kuma yi mana wayar da kai iri-iri musamman ma hirar ma'aru da na ji da ya ce yadda ake tanadin abinci ta waƙi ganin gaskiya yanzu in ka diba da ya ce ana ajiye wake cikin jirkoki yanzu 'yan kasuwa da suka ga jirkokin nan ana amfani da su wajen ajiye waken nan yanzu farashin jirka farashin jirka a bara sai da ya kai har jika biyu to yanzu ya yi sauƙi saboda damana ba ta zo ba yanzu kuma waken yana ida bayyana kamar yanzu da aka fara rora wannan nashi barantana waken bana ya sha kashin ruwa da yawa to hakikanin gaskiya hallau sai kaga jirkoki kaɗai sun kara kuɗi to ina kira ga gwamnati ko in ce da mahukunta daban-daban da suke sauran mu dan Allah dan Allah in har son samu ne a taimake mu da bahunna masu ingantattu wanda za su taimake mu wajen tanadin abincin mu har ya raka mu wani dan lokaci ko da kuwa za su iya bakin karko ne na wata hudu biyar ko shidda. President Habibu, Eh, wato a game da su kansu manoman kaji dai irin kalubale da ake huskanta ko akwai lokaci da kuke keɓe na rangadi ko na zama tsakaninku na ganin cewa ba ta an sha wuya bana me ya kamata a yi domin a kiyaye wannan wahalar domin a samu a yi tanadan abincin wanda zai ba mutane su huce yanayin wato shekara mai tsanani to eh, malam mu kusan in ce kowace shekara kowace kaka da mu da mambobin musulmin ya haka na saboda akwai matakai diyawa ya da muke doka saboda mambobinmu yadda za su tattala abin da suka noma misali in ka doka kamar eh, mambobinmu wanda suke mambobinmu akwai wani Eh, abu da muke cewa kamar eh, warantaj kamar eh, manomi ne yana da abin shi maimakon ya je ya saida sai mace to ya kawo a ajiye abin da yake bukata sai a bashi in yi so kuma da rani sai a saida wannan hatsin in ya ka saida wannan hatsin sai ya da abin da aka bashi kuma ya hudari riba shi maimakon a ce ya saida shi da kaka a kamar eh, aka kuɗi mai farashi mai sauki to za a sai da mushi shi a farashi mai tsada kamar zai sai da shi da rani amma kan shi ajiyewa zai kuɗin da yake bukata za a bashi kenan in ya kai da rani lokacin da kuɗi farashi ya hau sai sai da sai mayar da wani kuɗi amma wannan iya mambobinmu ne wanda suke cikin eh, in din mu muke yin wannan da su ba kowane manomi ba bane to inda a ce duka kasar za ta samu akwai tunda akwai kungiyoyi da yawa wanda ba su da misali a ce kowace kungiya tana yin haka nan to vraiment za a samu sau talaka zai samu sauki wajen bazartar da kayan shi da kaka kuma abu na biyu kamar yadda na gaya ma wannan sikelin halaushi ma in gwamnati ta dora shi tamkar talaka zai sai da kayan shi ne da kaka kamar in lokacin zai sida ta kaka in aka ɗora skill za a yi mishi farashi kamar lokacin rani ne zai sai da kayan shi to wani abun biyu in aka san mai da hankali a kansu insha Allah za su taimaka ma manomi sosai akan noman da ya yi ba zai bazatar da kayan shi ba da kaka To, eh, mu yanzu za mu shiga cikin kashi na uku na karshen ita wannan muhawarar tamu. zan komo gare ka alhaji manzo wato a game da yadda ka ce kuna yi da manoma eh, domin su ga sun ci ribar eh, abincinsu ko kuma aikinsu na gona da suka yi ko kun ga wani canji daga gare su su manoman na cewa wannan abin ya amfane su yawa wato kamar yadda wannan ya hudi ya ce ana iya samo irin buhunan nan na 'yan abin ga masu ledan nan a taimaka ma mutane da farashi mai rahusa su saya eh, matun jirkoki da ya ba jirkoki dan kasuwa ba ruban shi da jirka kamar su manoman yanzu kun ga kamar canji a gare su na neman yadda ya kamata su tanadi abincin nasu e eh, kwarai idan aka samu manomi ya samu taki ya samu kuma kamar irin tsarin nan da ake na da na taimakawa da wata amalanke da sauransu da kayan noma ai yanzu na ga yanzu idan muka tashi yin shibka ma ni ma ina daga cikin manoma idan muka tashi shibka sai mun tayi wani gari mun ɗauko hayar kayan noma ba ban mu da ban mu simor anan na saidawa ma na haya ma a garin babu shi sai mun tayi wa'ancan ƙauyuka inda suke da tabo inda suke aikin kalmi can muke zuwa mu ɗauko haya eh, kayan noma su biyo dare su zo su mu shibka su koma eh, amma nan muna da karamcin wannan kayan aikin na noma gaskiyar magana eh rabon mu da su irin wannan kayan aikin mun dade bamu gansu da idan mu ba ma sai dai mu ga ɗaya can ɗaya haka ɗaya haka ɗaya haka ɗaya haka ina ka samu wani a ni wuri kaza na samu ko kuma wani na kakana ne ma nake adanawa wani na ubana ne kenan wurin su ne muke dan samu muna damar dai amma a tsaya a yi shibka ta kirki sai da kayan aiki aiki da kayan aiki gaskiya ba mu da kayan aiki eh mhm. ba mu da kayan aiki sani ganin wato yanda ka sha wahalhalun wannan wato mine ne yanzu za ka cewa a bakkanka watakila ko kaga canji daga gare su na ragewa zuwa tabara da rana ko kuma me za ka ce musu don karin bayani na su nemi wani abu ba sai da abincin gona ba domin a je neman kuɗi da shi wata ƙasa to haƙiƙanin gaskiya bai kamata ba ko in ce ya danganci yadda mutum ya samu amma dai da tahiya a sai da kayan gona a tahin neman kuɗi to gwara a zamna a sayar da ɗan abin da ya samu a yi ƙoƙari a kama sana'a ko da kuwa a wani ribar dala biyu za ka samu to ya yi a ce ka bar ƙasarka domin ni hakikanin gaskiya cin mutunci da rashin mutunci bana iya yanzu kyauta ka ɗoken a jirgi ka ce ka biya mana ci da sha in tahi in je in zamana ƙasar wani bana iya ba gwara in zamana a nan gida in yi sana'ar da koda dala goma ce zan yinga samu a sati ta fiye mini in je in samu wannan cin rishin mutuncin da ake min iri-iri na da gorin ƙasa ba taku ba kuma sannan ga wanda ma suka je suka allah sa sun samo abin duniyar to roƙon da nake yi musu dan allah in sun zo su yi ƙoƙari su zamna su kama sana'a kalka ce a lokaci guda kake so ka yi arziki don an ce mare na kaɗan ɓarawo ne ka zamana dan abin da ka samu ka fara juya su da cikin kasuwanci ba ka yinga almubazanci ba ka ɗauko rayuwar da ka gani ana yi a can ka yinga cewa a wuni he ka ci abincin jika biyu ɗari uku miyar ka kullum he da nama a'a ka sani su can su daban nan ma rayuwar mu daban don haka sai a dage a kama 'yan sana'ar da za a yinga samun dan abin da za a yinga sharewa baka yawo. To, Eh, president habibu wato ko kaga canji ko ci gaba daga wajen manoma a game da hanyoyin bi domin tanadan abincin kara shiga halin kaka na kayi da zarar rani ya yi a game da wato waye kai da kuke yi musu to gaskiya eh, abu zan ce ma alhamdulillahi an samu ci gaba sosai saman kan ayyukan waye kai da muke ma mambobinmu domin kagan ka faro daga na farko wajen ajiya da za ka gani manomi in zai ajiya waken shi sai je siyo magani ya saka to wani bi akan samu kuskure yayin kayan magani lalace a zuwa siya mutane su ci a samu matsaloli amma yanzu mafi yawan mutane wanda ma ba mamma sun gane cewa a ah, sa magani yana da illa a abinci to sai suka ga mutane mafi yawa wanda ba su da karhin sayan buhunan wannan masu leda na ke ce masu sai su yi gudu su je su siyo jirkoki su sa waken su su aji kuma cikin ikon Allah idan ka sa wannan eh, waken a cikin jirka idan zai kai baɗi wala ba zai yi ƙwari ba kamar yadda an kama ka sa shi a cikin wannan sact pigs din ne ka gani to ta nan an samu ci gaba sosai kuma ci gaba na biyu wanda zan iya hodi kaga ni da kanka na manomi ne amma da yayin da aka ce wannan watan uku na aikin noma ya kare ni masu mai da hannuna baya in zauna kawai yayin da wasu ke tafiya ta burada ya mu gani a wannan zaman hallo asara ne tunda akwai damar da za a yi wani aiki musamman kamar misali mata mai tana da waje wanda kwanci kance muna da waje da yawa ma inda ke ake iya noman rani yanzu matasa sun fahimta da komawa noman rani ta da zan ka ɗauka misali nan da wata uku in ka zo nan garin mata mai za ka gani kama ana aiki kwamfutar da sai an je jos a siyo kwamfutar a kawo mata mai amma yau ka ce a nan ake yin kwamfutar ɗin ga mata mai me ya kawo haka nan eh, waye kai mutane da gwamnati take yi da suka ɗauka da matakai da ƙungiyoyi na manoma suke eh, ma mutane dangance su zamna a ƙasar su arziki a ko ina samu yake shi arziki allah ne yake ba wanda ya ga dama lokacin da ya ga dama amma ba sai ka je wani waje ba kake iya samun arziki a ƙasar kuma kana yin arziki mutane suka yi arziki a ƙasar kuma babban arziki yana tare da noma duk wanda ya yi noma insha Allahu ya ba noma inda ya rike shi gaba da kai to insha Allahu arziki yana tare da shi kina kaga wata wannan fannin ma eh, eh, ja da hankalin da muke mutane ya yi amfani kuma muna watan a ta ma gwamnati ta ƙara ƙaimi saman kan jan hankalin mutane da taimaka musu da kayan aikin da za su yi noman ranin ba sai sun wuta ba sun ta waje tunda akwai wajen a ɗan tuntuɓa su da kaɗan ne zai su ci gaba da aikin su kuma alhamdulillah gwamnati tana yin bakin kokarinta Allah ya saka da alheri a ci gaba da yin hakan abin da muke fata aji manzo ya ne kai daga naka bangare saboda ah, su ne da ya kace bakanan hulɗar ku sai da su ku kuke rayuwa akwai canji daga gare su eh kwarai kwa lalle kai abin ba irin na da bane ba yanzu yanzu mun ga manoman nan sun dan fara rage bannar da suke da tun da suka samu wannan dan aiki na noman rani yanzu sai da sai dan kayan ba irin na da bane ba yanzu sun sassafta duk kowa aiki yake rani da damana yanzu duk sun sassauya yanzu sai ka gani an yi tattasai an yi wannan mai ake ce mishi wannan mai zahina a tarugu kawai sai ka gani abin ranin ma ya yi kama kaka ta yi wallahi yanzu kowa sha'awar ma to me ya kawo musu canjin wannan wato tunanin wannan me ya kawo a gana ka gani proje ce ta dan waye musu kai kuma suna samun dan tallahin nan shine ya dan kara musu karfin gwiwa yanzu kowa ma in ya je kwari abin sha'awa ne in rani yayi wallahi ko mu da kanmu yan kasuwa kun mu duk suna da kwari ko kanku yan kacare kanmu yan kacare wallahi yawancin muna da kwari eh, ko ba mu da kwarin ma an su suna sha'awar sayan kwarin kenan kana son nuna cewa an gano da cewa sai da amfanin nan ko a banzatar da shi abu ne wanda baya da kyau ko mutane sun har zuwa mai baya sai da amfani ai bai yi ba ai sai da amfani bai yi ba yanzu in an ga mutum yana sai da amfani ma an dauke shi sakarai wani ne zai sai da abincin shi kuma ya koma au ka sai da abin arha kuma ka je ka sai shi da tsada an yi jakumi an sayar kaba to kuma idan ba su sai da muku ba ku kaso ku ina ta kenan a'a mu ko ba su saida mana ba mu fa masu yawo ne duk inda muka ji arha take can muke tafiya mu je mu sayo mu kawo musu ko da an wayi gari ba su kawo ba ko tiya ɗaya kasuwa sun tardo mun sayo a wani wuri mun kawo mun kasa eh in sun saya to in ba su saya ba da kaɗan kaɗan wasu suna zawa suna saye muna saida musu in kuma mun ga abin yayi nauyi halo mu kai wata kasuwa eh haka muke hulɗa da su da na nan ɗin da na can kauye da nan inda ake noman ranin da can inda ba su noman ranin mu yawo muke da abincin mu saya a nan mu kai can mu sayo a can mu kanan mu tai Nijeriya mu sayo mu dai mun ga amfani mai kyau muna sayowa eh shine sana'a mu eh kuma ba mu yarda mu zamna ba sana'a muna yi muna koya ma yaran mu eh in mun ga ma mutum bai da sana'a to wannan kuma mun san sakarai ne wannan zamanin ne yanzu mutum bai zamna ba sana'a kuma ta burada ba ba sana'a bace Eh. Mama Sani ka samu wato eh, ko sakamako a game da ko kuma wato ƙarin bayani ko tunani a game da wannan al'amari da ya kai ka ga tabura da kaga eh, ko kai ma ka fara mai da akala wajen wata sana'ar domin a kiyaye amfani da aka samu na gona har ya kai lokacin da ya kamata a ce an yi amfani da shi. eh an so so mu inda yake mun kai ne saboda ni da na fasa tabura da yanzu aikin kwari na koma da zara an ce yanzu kaka ya yi komi ya samu a ƙasa sai in tahi in je in ginshiƙe kayana in ɓoye sai ɗan abincin da za mu da za ci nake badawa ko in ce nake fitar da shi muna ci a tsakaninmu 'yan sauran kuɗi na irin na 'yan sabje-sabje da muke samu na sana'ar hannu su nake yin amfani da su in sayi iri in je in zuba a kwari mu ga kuma hallau yanda cakin za ta bada to eh, wato yanzu eh, mun zo kamar ƙarshe wato malam habibu shugaba menene wato za ka iya faɗa a game da wannan muhawara da muka gabatar bisa kan mahimmancin tattali ko adanan abincin wato gona da allah ya bada to malabu duka abin da zan haɗi mun haɗe shi sai dai in tunatar kamar kaga dai bana cikin ikon allah alhamdulillah cikin departament ɗinmu mu ta yi kyau alhamdulillah damana ta yi kyau jan hankali da zan yi ma mutane 'yan uwana eh, manoma kowa ya adana kayan shi kan leje ya bazartar da su kamar eh, <clears throat> abin da shahina na adano a nemi eh, jirkoki a in sun yi tsada akwai buhuna wannan wanda ake ce ma Eh, sakfis bahuna masu leda idan mutane a yi kokari a sai a sa wake a ciki zanzin shekara ba abin da zai yi a adana bayan haka nan kai zamantun ya zamanto kuma ce a kaka ta yi an aiki ya kare kuma kana da dama da zaka je ka yi wani aikin ka zo ka zamana ka dinga cin abin da ka noma ka dai a'a a koma wata sana'a wanda yake da kwari ya koma ya aikin kwari wanda bai aikin kwari kama wani sana'a tana hannu ga sana'o'i nan da yawa wanda ake iya yi to wannan zai kawo vraiment eh, ya sa in kana samun abinka bai baka ɗaukan abinka ka je ka saida in dai akwai wata hanya ta samu baka ɗaukan abinka ka saida dama mafiya me yake kawo saida saidan na hagu ka noma kuma ka kin wata sana'a abin da ka noma shine zaka ɗauka ka je ka saida amma yayin da ka je kana yin wani aikin hallo wannan aikin hallo shi zai baka damar ka ajiye kayan ka kai wannan bukatar sai ka gani lokacin da rani ma zai yi kahin wata damana abincin kamar nan sai dai ma ka sai da shi a lokacin nan kai wani amfani da shi to yana jan hankalin mutane bari in kaka ta yi a adana wannan saide-saide bari ka a yi shi a kiyaye mai kiyaye shi ta wata hanya ce dole sai an koma wata sana'a ta biyu bayan noma kenan wanda yake da kwari ya je yi kwari wanda yake sana'a hannu ya je yi sana'a hannu wanda bai sana'a hannu ya samu dan jari daga cikin abin da ya noma ya yi ilka shi wanda zai ta kama mashi bar sai da abincin shi malam manzo a matsayinka na dan katare wato wani irin karin bayani ne gare ka a game da shi wannan mudu'in namu na ya kamata a ce an yi tattalin wato abincin da aka samu na damanar bana to ko da yaushe abin da muke ma manoma yan uwan manoma ko ce abokanmu a adana a adana ya kyau tun da ya samu a adana can da da babu shi ana wahala to ka amince da wannan wahala ta aka yi ka amince in hwa aka sai da hatsi aka koma awo ba ta yi ba eh, To madalla masu sauraronmu madalla gayyatattun namu a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu ko kuma muhawarar tamu ta yau wadda wato ta gibanci cewa wadataccen abinci a gundumar kance wato e, matsaloli kuma da hanyoyin huta. E, wato shine mahimmancin wato adanan abincin da aka samu a damana ta bana. muna samu kaman gayyatattun namu su ne akwai wato wakilin ma'aikatar gidan gona da bai zo ba kamar yadda muka muku wato batu da harko sai kuma muna da malam habibu makana president ne na kungiyar da eh, wala na manoma kenan akwai alhaji manzo shine dan kacare kuma wakili ne daga su ta 'yan kacare hallo sa'an nan akwai malam ah, maman sani tsohon ɗan tabirada ne da wato tsinci kanshi a matsaloli a game da sai da abinci sai kuma mai gabatarwa ni habu sarki sale a bisa kan inji muna da malam nasiru abdulsale sai mu ce muku mun gode.